alkaliman na kunshe ne cikin wani rahoto da hukumar ta nbs ta wallafa a ranar alhamis ɗin makon jiya wadda ya nuna daga cikin kiyasin yawan 'yan najeriya miliyan 200 fiye da miliyan da 133 na cikin kangin rayuwa saboda tsananin talauci daga cikin wannan adadi in ji rahoton mutane miliyan tamanin da shida, mazauna yankin arewacin najeriya ne rahoton ya biyo bayan wani kwarya-kwaryen bincike ne na tsawon shekara guda da hukumar ta nbs ta yi a jihohi 36 da yankin Abuja bisa haɗin gwiwa da wasu hukumomin ƙetare da suka haɗa da UNICEF da kuma UNDP. Shekaru kamar goma sha biyar da suka wuce, ina noma ko kuma ina sayan abincin da zan ci a shekara ko shekara ɗaya da rabi. Amma a yanzu wallahi da zan samu abin da na sai kwano ɗaya ma, ‘ya'yana goma sha hudu, matata ɗaya. ya za ci asibiti wa yake zancen asibiti yanzu haka ina da mara lafiya guda biyu a gida suna gida a kwanci ina da kuɗin da zan kai su ana magana abinci ismail muhammad dambata ni sama'ila ni ma ina cikin talaucin wala ina ciki dalili yanzu ni mai sana'a hannu ne amma saboda talaucin yanzu na fi sati hudu ban yi aiki ba eh, rayuwa ta yi tsada kuma baka da abin da za ka yi ga 'ya'ya ga iyali ga 'yan uwa da masu kuɗin ƙasar nan da shugabannin ƙasar nan daga su sai 'ya'yansu sai matansu sai 'yan uwansu wasu 'yan najeriya kenan dangane da wannan rahoto na hukumar mbs magidanta dubu hamsin da shida ne aka tattauna da su kan yanayin rayuwa a fannoni daban-daban a yayin binciken inda sakamakon ya nuna mazauna jihar sokoto na kan gaba wajen fuskantar wannan kalubale dr abdulrazak ibrahim fage masanin tattalin arziki ne a jami'ar bayar kano ya ce baya ga kalubalen tsaro da karancin masana'antu a galibin jihohin arewacin najeriya akwai ƙarin matsaloli da suka jefa lardin arewa cikin wannan yanayi. Akwai tsare-tsare da gwamnati take yi wanda ba sa taimakawa arewacin Najeriya. Misali idan ka duba baya ga kuɗin man fetur da ake akan raba, a kuɗin da aka fi samu a yanzu za a iya cewa haraje-haraje musamman wannan haraji na BAT. Shi haraji na BAT duk gari ko duk kasuwar da aka siya abu a nan ya kamata a ce an biya wannan harajin to amma sai a rinka tare harajin misali daga Legas daga Ogun a kamfaninnika gwamnatin Legas da gwamnatin Ogun sai su karba sannan zaka ga da yawa bankuna da kamfaninnuka da muke da su a arewacin Najeriya duk lokacin da suka tashi biyan kuɗin haraji ko sauya nambar su ko wani abu da ya shafe su Legas ba ake koma a biya ba a Kano ba a nasu bangaren masu nazari kan kimiyyar halayya da zamantakewar bil'adama sun ce rahoton na hukumar MBS ya ƙara haska yadda talauci ke barazana ga tsarin zamantakewa a tsakanin 'yan Najeriya. Shi ɗan adam bukatunsa akasari ba sa samuwa idan babu walwala. Kuma walwala ɗan adam ba za ta samu ba sai yana samun abin tasarifi da zai amfanar wa kansa kuma amfanar da wani. So a lokacin da aka ce an raksa ko an gaza samun wannan saboda talauci, to ne na nuna maka za a iya rasa aminci, za a iya rasa yarda, za a iya rasa ba da gudunmuwa muyagun ayyuka za su karu musamman a yanayin da muke ciki na siyasa hatta zaɓuɓɓukan da za mu yi wannan matsalar ka iya shafar nagartar zaben domin mutane ka iya sai da 'yancinsu saboda yanzu suke kallon rayuwar me za a bani na biya bukata ta ta yanzu da suke ta'addabe ni. Farfesa Abdullahi Mai Kana ma daki ke na masanin kimiyyar halayya da zamantakewar ɗan Adam a Jami'ar Bayar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar amurka daga kano nigeria